ruwan sama mamana ma usama suka ce ruwan zanzan ake nufi nan wajen saboda su kaɗai ke da zanzan su larabawa su ƙuraisha wasu ka ce ma usama ana nufin larabawa tunda su ɗabi'a su suna bibiyan mawaƙi ƙadar inda ruwa ke tattaruwa saboda kiwo alayata ko ne ne dai yana nufin dai su laraba ita ce wannan mahaifiyar tasu ita hajara Allah samu dace zamu ja burki a lokaci ya kore insha Allah ta'ala abin kwaɗa dai Allah ka ba mu lada kura mu kuma Allah ka kafe mana Allah ka sa aljanna fi zama kuma a garin karba mu da dana sai da aikin da zan sai duniya da kiyama اللهم lana min khashyatika ma ما bi bayna bayna ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka